This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Yau talata sha biyu ga watan Nuwambar da hudu Mahmud lalu ne tare da Muhammad habiz Baballe a cikin shirin na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe uku kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Hukumomin Falasɗina sun faɗa cewa har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutum sha hudu a Gaza. wani hari da rasha ta kai kan mahaifar shugaban ukraine ya kashe wata mata da 'ya'yanta uku tare da raunata mutum sha hudu somaliland yankin da ya balle daga somaliya zai gudanar da babban zabensa a gobe laraba kanin labaran duniyar kenan to a najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan sabon salon kai hari kan manyan layukan wutar lantarki a kasar musamman ma a arewaci da eh, muke gani shine an bar gini tun ranar zane da hausawa kan ce ba don komai sa na faɗi haka ba shine tun lokacin da muke ta da shawara cewar a yi ƙoƙari a ɗau mataki akan wannan lamarin tun da ba ƙarfin mu yafi ba a jamhuriyar nijar kuwa wani zaman sulhu da aka yi a yankin filinge wanda ake fatan zai kawo ƙarshen zaman doya da wato da manja da ake tsakanin al'ummomin yankin ke yi a kasar ta nijar Ismailu na yafe neman ga ɗan uwa duka. Muna neman ga ɗan uwa duka. Azam na lafiya mu koma yadda muke. Muna ɗauke da ƙarin bayani sannan muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana inda za ku ji ci gaban tattaunawa kan harkar wato harkar su a Najeriya. ta amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum. Hukumomin Falasina sun faɗa cewa har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutum sha hudu a Gaza, sannan wani bakin hayaki ya turnike sararin saman wajen kudancin birnin Beirut, kasa da sa ɗaya bayan da sojojin Isra'ila suka faɗa ma mazauna yankin da su fice daga wurin. Yayin da ake ci gaba da fafata faɗan, Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fitar da wani rahoto mai cewa Isra'ila ba ta cika wa'adin ranar Talata da Amurka ta ƙayyade na ba da damar ƙarin shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ba. Amma rundunar sojin Isra'ila ta ce an kai ɗaruruwan fakitin abinci da ruwa zuwa wani yanki da ke arewacin Gaza inda ta mayar da hankali kan ayyukanta. A watan da ya gabata, Gwamnatin Biden ta gaya wa Isra'ila cewa ta ƙara yawan abinci da kayayyaki zuwa Gaza ko kuma ta fuskanci yanke tallafin soji. Wani hari da Rasha ta kai kan mahaifar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kashe wata mata da 'ya'yanta uku tare da raunata mutum sha hudu, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau talata. Ministan cikin gida na ƙasar Igor Kilmenko ya ce an kammala aikin ceto da kuma dawo da su bayan da aka kai hari a wani gini da ke kirbiya rig kwana guda da ya wuce ofishin mai gabatar da kara ya ce an kashe wata mata mai shekaru 32 da yara 'yan shekaru goma biyu da watanni biyu da haihuwa a yankin belgrade na rasha wani harin jirgi mara matuki ya tayar da gobara a wata ma'ajiyar man fetur gwamnan yankin bishek gladkov ya wallafa a shafinsa na telegram labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan New Zealand Christopher Luxon ya ba da hakuri a hukumance a Majalisar Dokokin Ƙasar a yau Talata game da cin zarafi da azabtarwa da kuma rashin kula da dubban ɗaruruwan yara da manya masu rauni. abin ban tsoro ne abin ban tausayi ne ba daidai ba ne kuma bai kamata hakan ya faru ba in ji lagzon yayin da yake magana da 'yan majalisar dokoki da wani gidan baje koli da ke cike da jama'a makil tare da waɗanda suka tsira daga cin zarafin. kimanin mutum dubu ɗari biyu a ƙasar yara da ake kula da su da wuraren kula da yaran mallakar ƙungiyoyin addinai da ke zaune a ƙasar suka fuskanci cin zarafi mara misaltuwa cikin tsawon shekaru saba'in wani rahoto mai ban tsoro da aka fitar a watan yulin da ya gabata ya ce a ƙarƙashin bincike mafi girma da aka taɓa yi a new zealand an samu rashin daidaito a ƙabilan mori 'yan asalin new zealand to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma bari mu duba nan cikin gida amurka inda inda zababben shugaban amurka donald trump ke shirin kafa gwamnati yankuna da dama a duniya na laliban yadda hulɗa za ta kasance da gwamnatinsa duba da yadda wato alkawarin da ya yi na fifita amurka a kowane sha'ani. abokin aikin baba ya kuma makeri ya tambayi shugaban tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar abuja da ke najeriya wato farfesa sharif gali ibrahim kan yadda yake ganin trump zai tunkari yadda rasha da china suke kara samun gurbin zama a nahiyar afirka ta yadda zai iya ainihin eh, fuskantar su ko kuma tunkarar su yana iya kasashen afirka waɗanda suke mara wa kasashen rasha da china baya ya zama cewa ƙasar amurka ba ta yi da su ko kuma su ɗin kansu ta zama ta ɗora musu wasu takunkumai na ba gaira ba dalili a waɗanda ba lissafi a ciki ko kuma a kai. abin da ya kamata waɗannan ƙasashe su yi a wannan hali shine su ainihin ƙarfafa tsaro a musamman yanki na sahel da kuma gabashin afirka da kuma wasu kasashe daban-daban kamar su mozambique da sauransu wannan ɗaya kenan abu na biyu kuma yadda wannan alaƙa ta kasashen afirka da ƙasar china da rasha ka iya ainihin shafan tattalin arzikin amurka shine a wannan kasashen kasar china musamman ma kayayyakin da take kaiwa kasar amurka kaga idan aka ce yau ta daina kai wa'annan kayayyaki bar shi ma a ce akwai waɗanda suke sarrafa waɗannan kayayyaki kaga ba zai ishi 'yan ƙasa ba saboda menene akwai gibi an samu gibi idan kuma aka ce tattalin arziki ya samu gibi to lallai kuwa akwai matsala wannan shine abu na ɗaya To Prof, kamar yadda ka yi magana, shin wannan zai iya shafan tasirin Amurka da take da shi a Afirka? A yanzu kasar Amurka ba ta da wani sauran tasiri a Afirka saboda menene shekaru masu yawa da ainihin kasar amurka ta yi tana alaka da kasashen afirka babu wani abu da ta tsina wa kasashen afirka shugaban tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar abuja najeriya farfesa sharif gali ibrahim ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniya somaliland yankin da ya balle daga somaliya zai gudanar da babban zabensu a gobe laraba shugaba mai ci musi bihi abdi na jam'iyyar kulmi ko kuma unity party yana fatan samun wa'adin mulki na biyu abdulrahman muhammad abdullahi na jam'iyyar wadani ko national party shine babban abokin hamayyarsa sai dai duk wanda ya yi nasara masu kada kuri'a da dama sun ce batu mafi mahimmanci ga somaliland wadda ta ayyana 'yancin kai daga somaliya a shekarar 1991 shine a ƙarshe ta samu amincewar ƙasashen duniya Mahmud Muhammad wani malamin makaranta ne ya ce. Muna aikewa da saƙo ga ƙasashen duniya da su nuna amincewa. Somaliland gwamnati ce cikakkiya, tana da jam'iyyun siyasa, tana da kuɗaɗe, tana da bambanci da Somaliya, tana da kwanciyar hankali, ƙasa ce mai bin tafarkin dimokuraɗiyya. yanzu haka dai babu wata ƙasa ko kuma wata hukuma ta ƙasa da ƙasa da ta amince da somaliland a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da ƙarshe shugabannin duniya sun hallara a yau talata a taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi a birnin baku na ƙasar azerbaijan duk da cewa manyan sunaye da ƙasashe masu ƙarfin faɗa a ji ba su halarci taron ba saɓanin tattaunawar sauyin yanayi da ta gabata wadda ke da ƙarfin gasar cin kofin duniya amma tattaunawar sauyin yanayi ta 2024 ta fi kama da gasar cin kofin duniya ta chess federation babu sunayen da za a iya ganin su amma babba a kan ko da dabaru manyan shugabannin manyan kasashe sha uku masu fitar da gurbatacciyar iskar carbon dioxide ba za su bayyana ba kasashen su ne ke da alhakin samar da kashi 70 cikin 100 na iskar gas mai zafi a shekarar 2023 manyan masu gabata a manya masu gurbata muhalli da karfin tattalin arziki a duniya su ne china da amurka ba za su tura shugabanninsu ba shugabannin india da indonesia su ma ba za su samu halartar taron ba ma'ana kasashe hudu mafi yawan jama'a da sama da kashi 42 cikin 100 na al'ummar duniya su ma shugabanninsu ba za su yi magana ba. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan sabon salon kai hari kan manyan layukan wutar lantarki a kasar musamman arewaci. Lamarin da ke jefa jama'a cikin duhu da tafka asara mai girman gaske. Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya da ke shari'i kan al'amuran tsaro ya bayyana mana yadda ya kamata a shawo kan lamarin a wannan tattaunawa da muka yi da shi ta manhajar WhatsApp. abin da eh, muke gani shine an bar gini tun ranar zane abin da hausawa kan ce ba don komai sa na faɗi haka ba shine tun lokacin da muke ta ba da shawara cewar a yi kokari a dau mataki akan wannan lamarin tun da ba karfin mu yafi ba ba karfin jami'an tsaron mu yafi ba ba gagaran kasar mu ba magance wannan al'amari amma aka siyasantar da shi abin da yasa ku na ce an bar gini tun ranar zane shine saboda a yanzu wannan kungurmin daji ba na jin ganin akwai wasu hanyoyi masu sauki da za a bi domin a ce an killace ko an magance wannan matsala da take damun arewacin najeriya ko kuma take damun ah, layukan wutan ah, wutan da ya taho arewacin najeriya amma idan har ana so a magance shi to matakan suna da girman gaske kuma suna da tsauri kuma suna da tsanani kuma za su yi wuya kwarai da gaske domin abu ne wanda magana ta gaskiya shine sai an samu hadda jirage wanda za su na patrol a kan wannan layin wanda kaga wannan kuma magana ta gaskiya shi yasa na ce abu ne mai tsananin gaske wanda an riga an bar hanyoyi masu sauki to amma abu na biyu wanda kuma shine mafi cancanta kuma mafi sauki mafi inganci shine a yaƙi wannan al'amari wato shi ta'addancin gaba ɗaya a yaƙe shi a gama da shi a ƙarar da shi tunda akwai hanyoyi da yawa wanda muke da su wanda muke ga inda an bi waɗannan hanyoyin insha Allah za a yi nasara ba tare da da wata matsala ba saboda haka babban mafita babbar mafita alhaji mahmud shine kawai a yaƙi ta'addan a karar da su a samu zaman lafiya a wannan yankunan amma in ba haka ba duk wani mataki da aka ce za a ɗauka ina gaya ma wani mataki ne wanda zai ci kuɗi da yawa kuma zai ci rayuka da yawa kuma zai ci kayan aiki da yawan gaske. To kaftin kamar menene kake ganin ya sa waɗannan mahara suka ɗauki wannan sabon salo na kai hari kan manyan layukan na wutar lantarki? musamman a arewacin najeriya wato wannan babban matsala ne mai girman gaske a al'ummar najeriya baki daya saboda idan baka manta ba su wayannan 'yan ta'addan kullum ikirarin da suke yi da labarin da suke yi shine kamar su an tauye musu haƙoƙinsu ana wahalar da su najeriya ba ta yi da su mutanen cikin gari mutanen birni suna jin daɗi suna da wutar lantarki suna da ruwan sha suna da tituna masu kyau su kuma an bar su a cikin daji babu makarantu babu ruwan sha babu wata lantarki to idan har wannan tunanin nasu ya tabbata cewar shine tunanin su kuma suka fahimci cewar suna nasara ta wannan barna da suke yi na cewar mu ma da muke cikin gari ba za mu ji daɗi ba to mun shiga uku mun lalace saboda haka dole ne wannan sai an tashi tsaye in ba haka ba ina tabbatar maka akwai wata tattaunawa da muka taba yi wallahi ina ƙara tabbatarwa cewar wannan abu ci gaba zai ba wai raguwa zai ba domin me domin wannan tunanin nasu da kuma manufar su na cewar su kuntata wa mutanen gari kamar yadda suke zargin su ma an kuntata musu saboda haka dole ne fa sai an tashi tsaye kwarai da gaske an ɗauki mataki na gaggawa in ba haka ba mu sani wannan abu ci gaba zai ba raguwa zai yi ba. Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya kenan. To a jamhuriyar Nijar shugabannin kabilun karkarar filin gida ke jihar Tilibiri sun cima matsayar zaman lafiya a yayin taron sulhun da hukumar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa ta shirya da nufin kawo ƙarshen zaman doya da manjan da aka fuskanta a tsakanin al'ummomin yankin mai fama da aika-aikar 'yan bindiga da barayin shanu. Wakilin murya Amurka Suleiman Barma na ɗauke da karin bayani daga Yamai. Ganin yadda rigingimu ke ƙara tsananta a tsakanin al'ummomin karkarar kurfai da suka hada da Hausawa da bugaje da Fulani da zubarmawa waɗanda a 'yan watannin nan suka yi ta kai wa juna hare-haren ramuwar gayya a yankin mai fama da ayyukan 'yan ta'adda ya sa hukumar wanzar da zaman lafiya ya tattara hakiman garuruwan gundumomin filin geda a bala don ganin an murkushe wannan matsala. hakiman sun kuma yafewa wa juna a madadin jama'ar da suke shugabanta a yayin bikin da shugaban hukumar da gwamnan jihar tilaberi suka jagoranta neman yahiya ga yan uwa duka muna neman dan yafiya ga dan uwa duka a zamna lahiya mu koma yanda muke mu koma dan uwa uwa guda uwa guda na ya maka kana dunan lara na haima domin jaddada kyakkyawar aniyar mutunta alƙawalan da suka ɗauka hakiman ɗaya bayan ɗaya sun yi rantsuwa akan alkur'ani mai tsarki a bainar jama'a ga mai gari inusa na ƙauyen sabon gari na ɗauki alkawalin ni inusa da al'umma ta da abbaya garan wanda a cikin ta'addanci wanda ka taimaka musu da isansi da wanda ka basu abinci da wanda ya gane su bai faɗi in dai nan kaka cikin ƙasar kurkwai kur'ani hikika ni kuma in na yi ta'addanci ƙur'ani hiki Allahu akbar ni kuma in dai ina yace zan zuga wuta ko ta'addanci Qur'ani shi mukaddashin sarkin filinge adamu idrisa marafa wanne ya ba da halin dattakon bangarori a zaman da ya ba da damar yin sulhu a hukunce na ganin abin a matsayin matakin nasara a yunkurin maido da zaman lafiya mun yi rantsuwa da qur'ani za mu zama lafiya tsakanin mu da wannan kabilu ni gare ni na tabbatar da dai zama lafiya samu saboda mi da an ce kurfa duk wanda kaga a cikin kabilan nan halin mu guda ne ko ba gaskiya ba in kai ji an sa qur'ani to ba su da magana qur'ani wannan sulhun ni ba ni zaton ni ba ni zaton hal abada abada cikin rayuwata za a samu wata matsala ba yanzu shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya janar ahmadu didili da ke jawabi a ƙarshen wannan zama ya ƙudiri aniyar bin diddigin wannan yarjejeniya j'annonce et réaffirme mon engagement d'accompagner tous les efforts ya ce ina sanarwa kuma ina jaddada aniyar cewa zan raka dukkan ayyukan da za a gudanar a ƙarƙashin kwamitin bindiddigin da aka kafa tallafin hacp na nan tafe ba idin wanda hukumar za ta bayar domin mutanen da ambaliyar ruwan bana ta yi wa barna a gundumomin abala da filinge karkarar filinge mai makwabtaka da kasar mali na fama da hare-haren ta'addanci da na barayin dabobi lamarin da ya sa al'ummomin yankin bullo da tsarin kare kai daga irin wannan ta'asa abin da ya rikide zuwa fadace-fadace irin na ramuwar gayya a tsakanin jama'a duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don tabbatar da tsaro Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga shirin gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki, noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikinmu mu kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata mun fara kawo muku hirar da ne da shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta najeriya wato nipas sani rulwano arzika mai kifi kaduna kan irin halin da sana'ar tasu ta shiga kada na ja da nisa dai ga ci gaban tattaunawar tamu da kai wannan maganar a kwanakin baya na san gwamnatin jihar kano ta sake bitar ko ta sake duba batun makarantar kiwon kifi da aka kafa ta da dadewa yanzu ta sake farfado da ita ta da ita an bayar a gyara ta da sauransu ban sani ba ko akwai wani haɗin gwiwa da kuke yi da gwamnatin jihar kano domin ku ga an ƙara bunƙasa ita sana'ar kiwon kifin eh wato shi wannan bunƙasa sana'ar kifin tun lokacin gwamnatin shugaba muhammadu buhari aka fara wannan initiative din kuma dama wannan abun ni ne na kawo wannan shawara a wancan lokaci da na kawo kuma shine sai aka ɗauki an ɗauki kano an ɗauki lagos an ɗauki uh, port harcourt da, da enugu so amma kaduna ba ta ciki a tsari na a federal minister of agriculture a wancan lokaci su ne suke yin project din to amma kaduna ba ta ciki to ni kuma tun da naga kaduna ba ta ciki kuma ni dan kaduna ne kuma ni ne shugaban masu kifi na najeriya to shi sa ni kuma sai na yi creating din a na waɗin a jihar kaduna wanda zai zama jama'an wasu jihohin za su yi sha'awar abin jihohin da ba a yi ba kamar irin su katsina kamar irin su jigawa da sauransu duk mu je mu yi establishing irin wannan abin da da muke so mu a Kaduna wanda kuma ita federal government dama akwai project ɗinta a Kano akwai a Lagos akwai a Enugu da Port Harcourt. To amma wani hali wannan aiki yake ciki yanzu ka ce tun a lokacin gwamnatin eh, Muhammadu Buhari da ta gabata aka fara wannan aiki yanzu wani hali wannan aikin yake ciki. da aka kaddama a waɗannan jihohi da ana ana kasan aiki na gwamnati ana nan ana ci gaba da yi sai dai yana tafiya a hankali ne dan kaga lokacin an ɗauko aikin sosai to sai aka shiga samu matsala na matsin tattalin arziki na corona din nan to abin sai dan ja baya to amma har yanzu gwamnati tana ci gaba da wannan project din dan na kano ma duka initiative ne na gwamnatin tarayya amma kaduna ba ta ciki kamar yadda na gaya maka mu ne muke so mu establishing din shi yanzu a nan jihar kaduna kuma allah da ikonsa a yanzu abin da ya rage mana an riga an samu wuri muna jira mai girma gwamna a samu approval sannan mu zo mu fara investment din wurin. ta gwamnatin tarayya ka ce tana wancan aiki yanzu ko a kungiyance me kuke yi yanzu mu a kungiyance yanzu hmm. muna kokari akan wannan initiative din da muke so mu yi a nan jihohin arewa inda ba inda baya cikin federal government bata bata sa hannu a kai ba to mu kuma nan ne muke so mu taimaka mu gwamnati ta wannan bangarorin mu yi establishing mu fara yin wani abu sannan kuma gwamnati ta sama ma masinta kayan kama kifi ba su da jirage kuma a sana'ar kifi gwamnati in ta saurare mu kuma mun ba da shawarwarin abin da ya kamata to a sana'ar kifi kawai za a iya samun ƙarin tattalin arziki kashi hamsin saboda muna da wanda china ta bamu fama wanda yake china ya bamu report daga beijing tsarin yadda suka tafi da harkar gwamnati ta ba ministry na agriculture ɗinsu ta imfarin su kuma suka imfarin mutane ya kai ga yanzu suna sun kasa harkar kifinsu su ƙauyuka ma yadda suke fitar da kifin da gyara shi da sa shi a gwangwani da sauransu har ya fi biranen china to wannan abubuwan da muke so gwamnati ta fahimta cewa ba fa lalle ne mai ba ne kawai shine za a samu tattalin arziki a samu samar da abin yi kifi ma yana ɗaukan kashi saba'in hamsin zuwa saba'in cikin ɗari na bunƙasa tattalin arziki a duniya wanda ke kifi kwaya ɗayan zai kyankyashe maka sama da dubu in ka iya aikin yadda za ka kyankyashe shi da yawa kuma ya zo ya girma ka samu kuɗi. eh da kai wannan maganar to wai shin ko za ka yi mana bayani a takaice yadda ake noman kifin wato yadda ake noman kifi a kaga dai na farko shi kan shi ruwan da za a sa kifin kasan san mu yanzu a nan ma jihar kaduna da na ga lokacin da gwamnati ta ba da intervention mu ta samu a ciki ba sai ta ba central ba sai ta ba nasel wata kungiya wadda yake ita ke ba da tallafi to mu sai muka zama yan kallo mu da muke professional mu muka san aikin gwamnati bata ba mu ba sai ta ba su to su kuma sai muka sai mu ga wai an yi wata roba haka an yi roba a cikin gida an zuba ruwa an sa kifi to ina mutumin da aka koya ma aka koya ma sana'ar kiwon kifi cikin kwana biyar sati ɗaya shine za a je sa roba a ɗauki miliyan uku miliyan biyu miliyan biyar goma a ba ta zai iya kiwon kiwo mafi yawancin sun fara sun kasa yin abun kuma abun ya zo lalace kuma kuɗin ya ɓata gwamnati kuɗin bai dawo hannun asusun gwamnati ba to abin da ake yi shine na farko dai ana neman wuri ne wanda yake da dausayi yadda yake da yake kwantar da ruwa ba tare da cewa sai an je an tara mai ruwa ba na farko kenan sannan kuma ramin akwai daidai adadin inda ake tona shi da kuma lokutan da ake ba kifi abinci ta na farko kifi na ƙanana ma baya cin abinci da yawa sai ya fara girma kuma mafi yawanci a bai wuce kwana ɗari ko sama da haka kaɗan ake fitar da shi sannan shi kan shi ruwan da kifin yake zama a ciki dole sai an auna ruwan a ga wani irin ruwa ne yana da gishiri ne yana da sabulu ne ya yake dole sai an auna a tabbatar kifin zai iya rayuwa a ciki kuma yana rayuwa a ciki zai girma cikin takaitaccen lokaci to kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda yake dole ne mu sa mutane a aji mu koya musu yadda abin yake kuma mu shiga cikin gonar tamu mu mu consultants din mu nuna mu nuna musu yadda muke yin namu su fahimta kaga sannan su ma sai su je su shi sa da muke neman wuri a hannun gwamnati dole ne sai mun je tare da mu ne za mu je a nuna mana wurin da ya kamata wanda za mu iya yin kiwon kifin ba wai za a ɗauko wuri ne a kan ɗan dauri a baka a ce ka yi tankin ruwa da sauransu ba ba haka abin yake ba dole ne sai mun ga wurin kuma mun tabbatar da cewa wurin zai yi za a samu albarkar kifin a wurin da kai wannan magana na irin yadda mutum ya kamata ya yi noman kifin ban sani ba akwai manyan makarantu musamman yanzu da suke da sashi da yake koyar da harkar noma da kiyo ban sani ba ko kuna da haɗin gwiwa da kamar jami'ar ahmadu bello da ke zaria ko kuma jami'ar jihar kaduna ko kuma jami'ar bayar da ke kano ko kuma sauran manyan jami'o'i dai ban sani ba ko kun taba kokarin ku ga kun yi haɗin gwiwa da su domin a ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkar noma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta najeriya wato nukas sani rulwanu arzika mai kifi kaduna sai kuma Julia Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon dan Allah ya kai mu. kuma da Allah gaida Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. yau filin zai fara ne da sakon hassan dogon faci ba tsari jihar katsinan najeriya mai cewa salamu alaikum da hausa bullar wata kungiya ta 'yan ta'adda mai suna lakurawa a wasu jihohi na najeriya abin damuwa ne da rashin hankali musamman ma yadda shugabanninmu na najeriya ba su cika daukar mataki da wuri ba idan an samu irin wannan matsala sai abin ya yi kamari muna fatan gwamnati za ta tashi tsaye allah ya kawo mana mafita amin. Shiko sadi sani malange-lange yarwa ya wuri ta yake assalamu alaikum voa hausa muna marhabin da cimma matsaya da ibman da kamfanin dangote suka yi a kan sayan man fetur da fatan allah ya sa hakan ya zama sanadin saukar farashin man fetur a cikin najeriya a amin sai kuma ra'ayin haruna abdulmumin mai gwado doguwa mai cewa salamu alaikum BOA hausa To a yau ma dai na shigo ne wannan fili domin in yi kira ga sabon ciyaman ɗinmu na doguwa dangane da matsalar rashin sabis a yankin mai gudu Mun daɗe muna kai koke ma ɗan majalisar mu mai wakiltar doguwa da tudun wada, amma ya yi kunnen uwar shegu da lamarin saboda bai damu da mu ba, amma muna fata za ka duba mana wannan koke namu na gode. To, hukumomin Falasɗina sun faɗa cewa har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutum sha hudu a Gaza, sannan wani bakin hayaki ya turnike sararin saman wajen kudancin birnin Beirut, kasa da sa'a ɗaya bayan da sojojin Isra'ila suka faɗa ma mazauna yankin da su fice daga wurin. yayin da ake ci gaba da fafa ta faɗan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fitar da wani rahoto mai cewa isra'ila bata cika wa'adin ranar talata da amurka ta ƙayyade na ba da damar ƙarin shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ba wani hari da rasha ta kai kan mahaifar shugaban ukraine vladimir zelensky ya kashe wata mata da 'ya'yanta uku tare da raunata mutum sha hudu kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau talata to gaba ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na hausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin x instagram facebook da ma youtube yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya na gabatarwa da fiona dudu da ta hada mana shirin sai injiniyan mu jumbe hamza ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin na idan allah ya kai mu kada ku nisa ga shirin yau da gobe.